Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. abin nan ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma dalal fm baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kaiwa matsayin sanar da shirin gwamnatin Najeriya na karɓo bashin naira biliyan 165 da biyan albashin ma'aikata. Masu aure assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 25 ga watan Yunin shekarar 2016. Mahmud Lado ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. waɗansu 'yan ƙasar birtaniya sun kwatanta yau asabar da tashi da safe da jirin wanda ya kwana buge bayan kuri'ar raba gardaman da birtaniya ta kaɗa na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai shugabannin ƙungiyoyin ƙasashen turai shida da suka kafa wannan ƙungiya suna taron gaggawa a birnin berlin yau domin tattauna makomar ƙungiyar kana papa roma francis ya karrama kimanin armaniyawa miliyan 1.500 da aka kashe yayin da aka yi wani kisan da ya bayyana a matsayin kiyasan kiyashi To a Najeriya za ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki da masu ruwa da tsaki suna ci gaba da tsokaci dangane da shirin ciwo bashin naira biliyan 165 domin biyan albashi. dole a duba hanyoyi kamar yadda shugaban kasa ya faɗa noma ma'adinai wannan za a samu mutanen da za su yi aiki a wuraren nan kuma riga sanar da mutane cewa kowanne koma gona za a bashi tallafi a taimaka mashi ya je yi amfani za a samu abincin za a ci isasshe a jamhuriyar Nijar ko wata sabuwar takaddama ce ta kaure tsakanin ma'aikatar kiwon lafiya da likitocin da ke yajin aiki tun da ba su cika alkawali ba mu ba mu da sauran alkawali mu da su na ce na hidda su kuma su biya kuɗi na gwamnati wani san ka dauka wata goma kowa ya san ma'aikacin gwamnati in aka ɗauke shi in har yana karatu albashin shi ba a cire shi sannan ibrahim kalmasi garba zai zo muku da shirin sana amsoshin tambayoyinku amma fa duka sai grace alheri abdu ta karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran waɗansu 'yan ƙasar birtaniya sun kwatanta yau asabar da tashi da safe da jirin wanda ya kwana buge bayan kuri'ar raba gardaman da birtaniya ta kaɗa na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai da ya haifar da abin da masu sharhi kan lamura suka bayyana da girgizar ƙasa ta fannin siyasa da kuma harkokin kuɗi ganin yadda binciken ra'ayoyin jama'a kafin ranar alhamis ke nuni da cewa masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da kasancewa memba ƙungiyar ke da rinjaye sakamakon kuri'ar gardamar na jiya ya ba mutane da dama mamaki da suka hada da waɗanda suka kaɗa kuri'a ficewa daga ƙungiyar da ta kunshi ƙasashe 28 hanyoyin sadarwa sun yi ta yaya ta ra'ayoyi da suke nuna fushi da dimuwa kamar yadda aka zaci waɗanda suka kaɗa kuri'ar ganin ƙasar ta ci gaba da kasancewa ƙungiyar za su bayyana inda aka rika bayyana ra'ayoyi a hanyar sadarwa ta twitter da tambarin menene muka yi an wallafa wani zane inda ya nuna Birtaniya tsaye ita kadai a wani tsibiri da kalaman da ke cewa mun samu 'yanci a ƙarshe yanzu wane ne za mu ɗora wa alhakin matsalolinmu waɗansu kafofin sadarwa sun ƙago wata kalma regret exit tare da ambaton waɗanda suka kada kuri'a ficewa suna nadama da shawarar da suka yanke bayan ganin illar kuri'ar batun shige da fici da kuma ɗiyaucin ƙasar ya sa da dama suka kada kuri'a ficewa daga ƙungiyar inda binciken ra'ayoyin jama'a kafin kada kuri'a ya nuna ba za su yi nasara ba masu goyon bayan ficewar ba su zaci za su samu nasara ba shugabannin kungiyoyin kasashen turai shida da suka kafa wannan kungiya tarayyar turai suna taron gaggawa a birnin berlin yau asabar domin tattauna makomar kungiyar da kuma kira ga birtaniya ta hanzarta ficewa daga kungiyar Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Jamus Frank Walter stemia ya ce bakinmu ya zo ɗaya cewa tilas ne a fara ɗaukar matakan ficewa ba tare da ɓata lokaci ba domin kada mu ci gaba da zama cikin halin rashin tabbas a maimakon haka mu iya mai da hankali kan makomar ƙasashen turai da kuma cin mu burinta ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar faransa jean marc ariolt ya ce babu shakka an kagara saboda kada mu ci gaba da zama cikin yanayin rashin tabbas banda kuma illar daukar wannan matakin kan harkokin kuɗi da siyasa banda stemia da Aroft, wakilan kasashen netherlands da italiya da belgium da kuma luxembourg dukansu sun taru a ofishin harkokin kasashen ƙetare na birnin berlin domin wannan taron stemia ya jaddada cewa ba batu ɗaya kawai za a tattauna a wannan taron ba a maimakon haka za a yi amfani da damar wajen tattauna batutuwa da dama da suka hada da matsalar 'yan gudun hijira da rashin aikin yi da kuma harkokin tsaro a kungiyar tarayyar turai ya kuma yi kira ga sauran kasashen da suka rage a kungiyar su kiyaye gurin waɗanda suka kafa ta na gujewa shiga rikici biyo bayan yakin duniya na biyu Papa Roma Francis ya karrama kimanin Armaniyawa miliyan 1.500 da aka kashe a shekarar 1919 a yau Asabar a hasumiyar tunawa da waɗanda aka yi wa kisan kiyashi da kayan tarihi da kuma gina wato a wani babban ginin ƙasar armaniya bayan ya yi Allah wadai da kisan da ya bayyana a matsayin kisan kiyashi da Turkiya wato da Turkawa 'yan ƙabilar Ottoman suka yi wa Armaniyawa. kalmar da bata yi wa ankara daɗi ba a shekarar da ta shige papa roman wanda yake ziyarar kwana uku a ƙasar ya yi amfani da kalmar met gez da ke nufin bakar mugunta amma ya ƙara da kalmar kisan kiyashi a rubutaccen jawabin nasa domin bayyana abin da ya kuma kira taɓargaza ta farko a jerin kurakuran da aka tafka a ƙarnin da ya gabata. kawo yanzu dai kasar turkiya bata mai da martani ba wadda nan da nan ta janye jakadanta daga fadar batikan bayan da papa roma francis ya yi amfani da kalmar kisan kiyashi bara a rana ta biyu ta ziyarar tasa papa roma francis ya ajiye furanni a wajen tunawa da mamatan kuma ya yi addu'o'i yau asabar gaban wata wuta da aka cinna a yerevan babban birnin kasar bayan nan roma francis in ya tafi garin kyomri da ke arewa maso gabashin kasar inda ya jagoranci taron ayyukan ibadan katolika guda ɗaya rak da aka tsara a lokacin ziyarar tasa kakakin hukumar zaɓe na ƙasar ghana ya ce hukumar tana kyakkyawan shirin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da kuma ƙananan hukumomi ranar 7 ga watan nuwamba Eric Pazu ya ce hukumar ta gamsu da shirye-shiryen da ta yi na zaben. Ya ce hukumar ta fara da rajistar waɗanda aka suka cika shekaru goma sha takwas bana da kuma waɗanda ba su samu damar yin rajista ba a lokutan baya domin ba su damar gudanar da zaɓe. Rajistar zaɓen da aka kammala ranar takwas ga watan Mayu yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen hukumar zaɓen na samar da jerin sunayen da za a yi amfani da shi wajen gudanar da zaben. shugaban ya ce kawo yanzu hukumar ta gamsu da abin da ke ƙasa ya kuma ce za a gudanar da zaben da zai zama karɓaɓɓe. Grace Alheri Abdu kenan da labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda masana a fannin tattalin arziki da masu ruwa da tsaki suke ci gaba da tsokaci dangane da shirin gwamnatin tarayya na ciwo bashin naira biliyan 165 domin biyan albashin ma'aikata. Daga Abuja ga rahoton wakilin murya Amurka Nasir Adamu Alhikaya. hikaya kaiwa matsayin sanar da shirin gwamnatin Najeriya na karɓo bashin naira biliyan 165 don biyan albashin ma'aikata ya nuna karancin kuɗi da ke addabar ƙasar ta Afirka ta yamma mai yawan jama'a. 27 states could not pay salaries dama jihohi 27 na kasar kamar yadda shi kansa shugaba buhari ya bayyana ba sa ma iya biyan albashi ministar kudin najeriya kimiyya da sun ta bayyana wannan matsayi na nemo bashin inda kuma ta tabbatar ma'aikatan ma'aikatar kudin da suka yi zanga-zanga cewa ba ta da izinin biyan su naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyu da suka nema na haƙoƙinsu da nuna zamanin shan jarmiya fa ya wuce maimakon karɓo bashi a zuwa albashi da babu ribar da za ta biyo baya in ji masana tattalin arziki da gwamnatin ta dage ga faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ne ga abin da masanin tattalin arziki abubakar ali Buhari ke cewa. Don an yi shekara ɗaya cikin mulkin shekara hudu an riga an ci kwata kenan. Dole a duba hanyoyi kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa noma ma'adinai wannan za a samu mutanen da za su yi aiki a wuraren nan. Yanzu gwamnatin tarayya ta ce a cikin binciken da aka yi an samu mutane wajen dubu arba'in da biyu ghost workers shawaran da ya kamata in ba su wannan ghost workers din to a samu masu rai a dauke su aiki kaga an samu mutane dubu arba'in da biyu ana biyan su albashi kaga police yanzu ana neman police dubu goma wajen mutane miliyan suka nemi wannan aiki kaga wannan ya nuna maka irin halin rashin aikin da ake ciki a tantance a dau dubu goma nan saura dubu dari tara da kan nan a yi musu list a dau hotunan su da komai a aje da kaɗan kaɗan ko wata shida ko shekara haka ya zama police polisi za a ringa ɗaukan mutane dan polis miliyan biyu ko miliyan uku an dauka a najeriya bai yi mana yawa ba shi kuma tsohon dan majalisa inuwar cpc ta buhari barista ibrahim bello na ganin gwamnatin ta zo ne da muradin canji amma a mawuyacin lokaci kuma riga sanar da mutane cewa kowanne koma gona za a bashi tallafi a taimaka mashi ya je yi amfani za a samu abincin za a ci isasshe sannan a samu abin da gwamnati za ta siya a hannun manoma sannan a samu kuɗi gagarumi duk wannan jiha namu nan na najeriya jihohi shida kowa suna alfahari da noma abu ne wanda wanda za a samu albarka fiye da ake tunani so daga dole ne a yi hakuri kuma a cigaba da addu'a barna an riga an yi a da yanzu ana kan gyara ne daga dole da aka ce za a gyara ko gaskiya sai a hankali ya kadi abun babu daɗi amma ya za a yi haka za a tafi hankali ga ai nasara wannan da ya nuna gyaran nan zai iya ɗaukar lokaci wataƙila ma ko yan apc kuna cewa shekaru sha shida kuka ce ana barna wato sai kun samu wasu sha shidan kenan kafin ku gyara ba mu irin wannan tunanin ɗiban makamu shekarun shugabanci mu abu da muke so qualitative leadership muna so shugabanci za a ce goma yau da jiya matsalolin da aka kawo ma Najeriya wanda ke ana ji a ganin tana gab da nitsewa Allah kawo mana shugabancin Muhammadu Buhari shi ne ake so shin yaya za a yi a ci gaba da lallabawa tunda sai lallabawa a yanzu dai Najeriya ta samu koma baya hatta hakar fetur daga ganga sama da miliyan biyu a wuni zuwa kasa da dubu ɗari takwas wani rahoto ma na nuna kusan wata rana ma ba a iya hakar komai wannan dai saboda illar 'yan tsagiran Niger Delta Avengers da ke kara ta karkarewa ga lalata cibiyoyin fetur Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya. Muhammadu Gawo mai waka na shirya maku wakan noma na zo ga rediyo ni ya beku domin ku rike aikin noma. allah malam mu kalamin noma. na zo To daga Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda wata sabuwar takaddama ta kaure tsakanin ma'aikatar kiwon lafiyar kasar da likitoci da ke yajin aiki kamar yadda za ku ji a rahoton Sule Mumuni Barma daga Yamai. Jami'ai kimanin 36 ne matakin kora daga kan aiki ya shafa bayan da gwamnatin ta ce sun saba alkawali bisa la'akari da rashin kasancewarsu a wuraren da aka aika su domin kula da marasa lafiya a asibitocin sassan kasar Nijar Alhaji Mutari Kalla shine ministan kiwon lafiyar al'umma. Mutane na nan ka ɗauka aiki yau da wata tara zuwa goma. Tun kayan su su kama aiki an ka zuba musu albashi na wata shida don su ji daɗin kama aiki. Kuma kayan mu ɗauke su aiki sai da mun ka rattaba hannu bisa garejejeniya ba ku aikin komi kuna zaman kashe wando za mu ɗauka kuma da mun ɗauke ku za ku ku kama aiki a cikin likitoci haka mun kai sunye da su yau an kai wata wata goma ba su ta aikin su ba in ana biyar gaskiya ko bayani babu tunda ba su cika alkawali ba mu ba mu da sauran alkawali tsakanin mu da su na ce na hidda su kuma su biya kuɗi na gwamnati wani sun ka ɗauka wata goma akwai waɗanda sun ka shekara uku suna ɗaukar salari. to ko me ƙwararrun likitoci za su ce dangane da wannan zargi Dr. Mamman Sani shine mataimakin magatakardar kungiyar Senfamed. Kowa ya san ma'aikacin gwamnati in aka dauke shi in har yana karatu albashin shi ba a cire shi. A mutane kan su tsammanin da a an dauke su ne sun je sun zauna a gida suna kwanci na daukan albashi a'a mutane ne wanda suke karatu na ƙara ƙorkoka su zaman to ƙurarren likita wanda karatu bayan doktora da suka yi na shekara bakwai za su ƙara wasu shekara hudu wasu shekara biyar wasu suna kusan ƙarshe. Eski tun daga Oktoba har zuwa watan man da suka ɗau wannan doka sun taɓa cewa mutane su koma gurin aikinsu. sai dai da alama gwamnatin ba ta da niyyar ja da baya daga wannan matsayi hasalima ta buƙaci likitocin su kai maganar gaban shari'a don raba gardama. ban san abin da juji zai ce na ce su kai ƙara ko su kai ƙara wurin hukuma mai kula da tahiyar da aikin bariki ko su su kai ƙara wurin juji in juji ya ce duka a maida su za mu maida su duka sa'annan mu koma mu bi hanya waccan ta horon ma'aikata tunda ban gabatar da za a yi a ce mana waɗannan mutanen sun cancanta mu bar su cikin aikin likita. kungiyar ƙwararrun likitocin na St. ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a guyo ba za ta ci gaba da gwagwarmaya don ganin cewa hukumomi sun mayar da waɗannan likitoci a kan aikinsu. Ba mu ba wanda bai je gurin aikin shi ba yadda aka yi sanarwa ranar biyar in ta huce wanda bai je ba a huda babu matsala. Mu sindika mun ma kwanda na wannan. An tuka duk matakai wanda doka ta bamu inci mu ɗauka muna nan muna saman su na musamman an taka doka ana so a yi aiki ne da fitattun karhin damtse sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu agogona cewa karfe 11 na safe ne da minti 15 a nan washington dc ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku. Muryar Amurka don Allah ku bani cikakken tarihin kogin Nilu da ke ƙasar Masar. Shin da gaske ne ba a ruwan sama a ƙasar Masar? Daga ina kogin Nilu ke samun ruwa? Menene bambanci tsakanin kogin Nilu da tekun Bahar Shin ko akwai alaka tsakanin kogin Nilu da wasu kogunan Najeriya? mai tambaya abdullahi muhammad mai yama don allah ku bani tarihin tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka kuma 'yar takarar neman shugabancin kasar amurka a yanzu haka ƙarƙashin jam'iyyar democrat wato hillary clinton mai tambayar shamsuddin unique boy rijau ɗalibi a kwalejin ilimi ta jihar niger nigeria To bari mu fara da amsar tambaya kan 'yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Idan mai tambayar Shamsuddin Unique Boy na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. An haifi Hillary Clinton ne ran 26 ga watan Oktoban shekara ta 1947 a birnin Chicago na jihar Illinois. Ta auri Bill Clinton a shekara ta 1975. inda ta zama matar shugaban ƙasa daga shekara ta 1993 zuwa 2001 sannan ta zama 'yar majalisar dattawan amurka daga shekara ta 2001 zuwa 2009 a farkon shekara ta 2007 hillary ta yi shelar shirinta na shiga takarar zaben shugaban ƙasa to amma a lokacin zaben fidda gwani sai ta miƙa wuya bayan da ta ga barack obama ya fita yawan 'yan delegate bayan da obama ya ci zaben sai ya naɗa ta sakatariyar harkokin wajen amurka wadda aka rantsar a watan janairun shekara ta da tara inda ta zama matar tsohon shugaban amurka ta farko a tarihi da ta zama minista a wata gwamnati ta rike wannan mukamin har zuwa ƙarshen shekara ta da goma sha biyu. hillary clinton wadda sunanta gabanin aure shine hillary diane rotham ita ce babbar diyar hook rotham wani sanannen mai babban kantin sai da kayan tufafi da madam dorothy emma howell rotham tana da ƙanne biyu maza wato hook jr da aka haifa a shekara ta 1950 da kuma anthony da shi kuma aka haifa a shekara ta 1954 A lokacin da take matashiya Hillary 'yar jam'iyyar Republican ce ta gidi mai ƙwazon gaske kuma har ta maye yaƙin neman zaɓe wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Barry Goldwater a shekara ta 1964. Bayan da ta saurari wani jawabin da Reverend Martin Luther King ya yi a Chicago sai ya ratsa ta har ta shiga aikin taimakawa al'umma. sannan a shekara ta 1968 sai ta canza sheka daga jam'iyyar republican zuwa democrat hillary ta halarci kwalejin wellesley inda ta yi fice a siyasar ɗalibai inda har aka zaɓe ta shugabar ɗalibai kafin kammala karatunta a shekara ta 1969 daga nan sai ta halarci makarantar koyon aikin lauya ta yale inda ta haɗu da bill clinton bayan da ta fita kwalejin da sakamako mai kyau sai ta shiga cibiyar nazarin yara ta yal inda ta ɗau darussan da suka shafi yara da magunguna wanda ta kammala cikin shekara guda hillary ta yi aikace-aikace da dama ta auri bill clinton ran 11 ga watan oktoban shekara ta 1975 a fayetteville ta haifi ɗiyarta guda ɗaya tilo mai suna chelsea victoria ran 27 ga watan fabrairun shekara ta 1980 Hillary ta yi fice sosai a yayin yakin neman zaben mijinta Bill Clinton a shekara ta 1992, to sai dai ita da mijin nata Clinton sun saka jari a kamfanin saye da sayar da gine-gine na White Water wanda taɓargazar banki ya shafa. Lokacin da shugaba Clinton ya samu kansa cikin taɓargazar lalatar da farkarsa Monica Lewinsky ta fallasa, Hillary ta goyi bayan mijin nata a fili. to amma rahotanni sun ce saura kiris ta sake shi hillary clinton ce matar shugaban amurka ta farko da ta tsaya takara tare da cin kujerar majalisar dattawan amurka daga new york an sake zabanta a shekara ta da shida. a farkon shekara ta da bakwai, hillary clinton ta yi shelar neman sake yin wani abun wanda shine karo na farko da mace za ta yi wato shugabancin kasar ɗungurungun To amma kamar yadda na faɗa a baya a yayin zaben fidda gwani na shekara ta 2008 ɗin sai ta yadda ƙwallon mangwaron bayan da ta lura cewa Barack Obama ya fita 'yan delegate. Bayan da aka zaɓi Obama shugaban ƙasa nan da nan sai ya naɗa Hillary Clinton sakatariyar harkokin wajen Amurka kuma ran 21 ga watan Janairun shekara ta tara. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin nata a matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka ta 67 inda ta zama mace ta farko a rukunin ministocin shugaban ƙasar. Mai yiwuwa ƙalubale mafi tsananin da ta fuskanta a wannan matsayin shine hallaka Amurka hudu da aka yi, ciki har da jakadan Amurka a wani harin da aka kai kan ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bangazi na ƙasar Libya. ran 11 ga watan satumban shekara ta 2012 abinda ya janyo matacaccaka musamman ma daga 'yan jam'iyyar republican waɗanda ke ganin bata samar da ingantattun matakan tsaro a wurin ba duk da haka dai ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa muddin hillary clinton wadda ta yi ritaya a ƙarshen shekara ta 2012 ta tsaya zaɓe a yanzu shekara ta 2016 to fa sai ta ba da maza mamaki sai kuma ansar tambaya kan tarihin kogin nilu idan mai tambayar abdullahi muhammad mai yamana saurare to ga masanin tarihin nan na arewa house kaduna dr salisu bala zai baka ansa da farko dai shi kogin nilu shine aka fi sani da nile river mm. shi kuma nile river a yaren latin ana kiran shi da nilos a yaren girka kuma ana kiran shi da nelos ma'ana wani kwari ne ko kwazazzabo da yake da ruwa mai ambaliyan gaske hmm. shi kogin nilo kamar yadda muka sani shi ne kogin da ya fi kowane kogi girma a duniya hmm. daga shi sai kogin niger a afirka kamar sukan ce nile niger senegal congo orange lipopo zambezi su ne manya-manyan koguna guda bakwai da suke a yankin afirka su babban su shine kogin nilu sannan shi kogin nilu yana da tsawon akalla mil dubu hudu da dari daya da tamanin da hudu da tsawon shi hmm. wanda ya daidai da kilomita dubu shida da dari shida da hamsin so shi kuma kogin nilu bisa asalin tarihi idan aka duba rubuce-rubucen herodotus wannan masanin tarihin kuma marubucin tarihi na wanda ya taso daga greek wanda ya rayu a shekara ta ɗari hudu da sittin kafin haihuwar annabi isa to shi herodotus ya yi bayani akan maganar abin da ya shafi kogin nilo shi kogin nilo din nan ya ce wani babban tafki ne babban kogi wanda ya taso asalinsa ya taso daga manya-manyan mountains guda biyu ma'ana manya-manyan tuddai guda biyu a nan yankin da ya shafi kasar misira to daga baya sai aka samu manya-manyan masana suna ƙoƙarin yadda za su yi su gano asalin shi wannan kogin nilu ɗin inda ya faro daga inda ya taso har ya shafi har ya zo ƙasar misira kuma ya shafi wasu kasashe daban-daban na yankin afirka da kuma abin da ya shafi misira da kuma tasirin shi wannan kogin nilu din a yankin abin da ya shafi kasar misira wato egypt kenan to daga ciki akwai wani da ake kira john henning speke wanda ya ɗauki aniyar cewa sai ya gano ainihin tushen ruwan kogin nilu wanda ya yi haka yana tafiya yana tafiya kamar yadda muka sani akwai waɗanda turawa waɗannan waɗanda suke yawo suna so su gano abubuwa na duniya to shi wannan john henning speke ya tafi yana ta tafiya don ya gano asalin wato shi wannan kogin nilu din bai tsaya ko ina ba sai a wani wuri da ake kira lake victoria yana tunanin nan ne asalin kogin nilu bayan kuma ba haka ba ne hmm. wannan ya faru a shekara ta dubu ɗaya da takwas da sittin da biyu sannan daga baya aka samu wanda yake kamar wani ba bajamuse ma'ana mutumin kasar jamus wanda ake kira brokat hmm. waldeka a shekara ta dubu ɗaya da tara da talatin da bakwai shine mutum na farko wanda ya gano asalin inda tushen kogin nilu yake game da bayanai da shi herodotus ya bayar a shekara ta dari hudu da sittin bayan kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam to a shekara ta dubu da dari tara da talatin da bakwai ya gano wannan tuddan guda biyu wanda asalin kogin nilu daga nan ya faru. Hmm. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan kogin Nilu da wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya To mara albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki ga wannan nasihar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillah rahman rahim ni ne imam malam umaru wanda yake cikin birni na damagaram alhamdulillah wasalatu wasalamu ala ashirin mursalin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana an tambaye shi ayu sadaqati afdalu wata sadaka ce mafi lada a cikin wato wata ramadan ala ce sadakatu fi ramadan sadaka a cikin watan azumi yi lada a bisa kowane watanni kuma sharaɗin shi ka zama ka su a cikin jin daɗi abinci ne za ka dafa ko ku ɗanyen abinci ne za ka bada ko ku kuɗi ne za ka bada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya haka allah zai sakanta mishi da alkhairi domin wata ne watan alkhairi watan rahama watan tausayi da wakan sallallahu wasallama ya husu ala da sa'im annabi iya kwaɗe tas ga wanda suke masu ce zuwa ga abinci wa yaqulu man faddar sa'iman kana lahu mislu ajri ghayru Allah yankusa min ajri sa'imi shay'un annabi yace idan ka ciyar da abinci ga wanda yake mai azumi za a baka ladan azumin shi ba ya shahi ladan shi ba a jikin shi Allah zai bada kamar ladan da Allah zai ba shi na azumin shi haka kai Allah zai ba kenan Allah iya son tafsasawa lase masu hali ga Allah ya buɗe musu falala ya buɗe musu shine wato wata gona wanda za su shubka in sun shubka za ta hutu su yanka shine gidan aljanna duk wanda Allah ba arziki ya yi hidima a wannan watan Allah zai biya shi la sai ka dawa abinci ka kawo masallaci ko wata mahaɗa ta mutane a kowane baya da mace a kowane ba shi da gida a kowane ba shi da inda zai ji amma gashi ya azumi in an huddo wani ruwa ne mai sanyi ko kuma wata madara ce ko ku abinci ne nama ne ko wani biredi ne ko makamancin wani wannan kana da hali ka zo ka aje kowa ya ci zai ci alhamdulillah kuma zai ji daɗi kuma ka taimako a cikin addinin musulunci haka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ba da bayani ya ce ya kamata ga dukkan musulmi mai hali kowa baka da halin da an ce kai alkhairi yanzu kuma ga grace ta dawo da labarai a takaice haka yake to mahmud waɗansu 'yan ƙasar birtaniya sun kwatanta yau asabar ɗin da tashi da safe da jirin wanda ya kwana buge bayan kuri'ar raba gardaman da birtaniya ta kada na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai da ya haifar da abin da masu sharhi kan lamura suka bayyana da girgizar ƙasa ta fannin siyasa da kuma harkokin kuɗi ganin yadda binciken ra'ayoyin jama'a kafin ranar alhamis ke nuni da cewa masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da kasancewa memban ƙungiyar ke da rinjaye sakamakon kuri'a gardaman da aka kada jiya ya ba mutane da dama mamaki da suka hada da waɗanda suka fita wato suka kada kuri'a ficewa daga kungiyar da ta kunshi kasashe 28 shugabannin kungiyoyin kasashen turai shida da suka kafa kungiyar tarayyar turai suna taron gaggawa a birnin berlin yau asabar domin tattauna makomar kungiyar da kuma kira ga birtaniya ta hanzarta ficewa daga kungiyar ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar jamus frank walter ya ce bakinmu ya zo ɗaya da cewa tilas ne a fara ɗaukar matakan ficewa ba tare da ɓata lokaci ba domin kada mu ci gaba da zama cikin halin rashin tabbas a maimakon haka mu iya mai da hankali kan makomar ƙasashen turai da kuma cimma burinta. To masu sauraro abin da suka kenan a shirin namu na wannan lokaci amma za mu sake dawa da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar da izinin Allah. yanzu a madadin grace alheri abdu da ta ni gabatar da shirin da kuma siyon girma da ta hada shirin sai injiniyan mu justin muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya a daidai wannan lokaci da gugu ke cewa sha ɗaya da rabi na safe kenan a nan washington wato hudu da rabi kenan a najeriya da niger salamu alaikum